jama'a bai kamata wannan malalaciya ta mulke mu ba na tabbata ɗan maliki shine kan macijin da ban sare ba malaman garin nan da bokaye duk sun kasa don haka ya zama dole mu nemo mafita na da ina jin labarin andamanu malaman matsafa kamata ya masu mulki su dinga yin amfani da abubuwa guda biyu ƙarfi da kuma tunani amma wannan masarautar da ƙarfi kawai take amfani ga kan sarkin fulanin Fagan, daga yau babu wanda zai ƙara barna a gonan sarki <laughs> kana da labari na? Kowa yana labarin ka. Ba ka tsoron mutuwa? Wani lokacin rayuwa ta fi mutuwa ciwo. Babu inda tsafi na baya tasiri. Takwabin da aka ɗauka don a kashe wani da shi sai ga takwabi yana ƙoƙarin kashe mishi. Labarin jarumtarka. mata ke baiwa yara a fagen tatsuniya ai dama mata su suke ba da labari na domin mazan duk na riga na kashe su kana tunanin zaka iya min barazana ne ko ina cikin sarka ina da munanan abubuwan da zan iya shiryawa mutuwa ta tabbata a kansa ku gano kowa saura mu na biyu duk mutanen da na kashe sun cancanta da a kashe su da haka wannan yana fannin gyara ne ba barna ba sarki fa zai mutu sarki goma zamani goma ki tsine wa mahaifinki ki kira shi azzalimi wanda ya yunkurin kashe sarki bai cancanci a kashe shi ba tara min duk masu dukiyar da ke cikin ƙasar nan ta zama ta malamin matsaf a tasheshe mana bayanin ya aka yake so ya kashe ni babu wanda ya isa ta da wanda suka mutu babu mutumin da baya mutuwa a duniya sirrin yadda za kashe shi kawai za nemo ba ni da imani ka faɗi abin da zai sa ni yadda ba kai ba ne ku jefar da shi a bakin hanya kai ne mutu ina sane da azumi kuma zan kashe ta